One, two, three. Casting wani yayin idi baka san hanya ba yau sun nuna ma hanya. Kaga wajen gada na tsaya jan ka nake shi kayan nisha na baka waya. Wani da na tashi ni haye gudu ni haye gudu shi na kai magun duniya. Kai kai kai idin jo hanya ka tsaya in gyara wani yayin na kana joyawa kamar caya kai wanga gudu. wanya na kana zuwa kamar can ya jua. anya ka can ya ga na gana ki daga da inda niki kai wanya akwai mace ya jua. anya idi ka tsaya wanya na gana ki tashi da inda niki ya ya wanya ya jo sha'i